politique. À très bientôt. Au revoir. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Laraba 28 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam ministan hulɗa da kasashen waje na Najeriya ambasada Yusuf Tugar ya yi ƙarin haske dangane da dalilin da ƙungiyar ECOWAS suka bayar na ɗage waɗansu takunkumai da aka ba jamhuriyar Nijar bayan juyin mulki da sojoji suka yi a kasar. Babban bankin Najeriya ya bayyana cewa ya kara kuɗin ruwa a kasar ne da nufin zaburar da tattalin arzikin kasar da kuma shawo kan matsalar tsadar rayuwa. kana masu shiga tsakani na Isra'ila da Hamas da Qatar a jiya talata duk sun yi watsi da shawarar da shugaban Amurka Joe Biden ya bayar na cewa nan ba jimawa ba za a iya cimma sabuwar yarjejeniya na tsagaita buɗe wuta. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da kungiyar kwadagon Najeriya ta buƙaci jama'a su fito zanga-zangar kwanaki biyu don nuna rashin jin daɗin su game da matsin rayuwa a ƙasar. Jihohin yankin Niger Delta da wasu jihohin kudu maso gabashin Najeriya su ma ba a bar su a baya ba. so da mai cewa wannan abu ya yi nasara ganin cewa ita gwamnati ta yi ta yin kashedi da kuma jami'an tsaro daban-daban sun a baya-bayan nan sun yi barazana ga kungiyar kwadago da kada kuskura su gudanar da wannan zanga-zanga ta dai faru ta kare Farfesa Yahaya Tanko Baba kenan mai sharhi kan lamuran yau da kullum muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin baki mai yanka wuya. Shi ma a yau ya tattauna ne akan batun zanga-zangar matsin rayuwa da ake ci gaba da yi a Najeriya. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya kashi na farko mai karantawa baba ya ko makiri. ministan hulɗa da kasashen waje na najeriya ambasada yusuf tugar ya yi ƙarin haske dangane da dalilin kungiyar ecowas na ɗage waɗansu takunkumai da ta kakaba wa jamhuriyar nijar bayan juyin mulki da sojojin ƙasar suka yi wanda ya kai ƙasar da wasu ƙasashe da ke makwabtaka da ita suka sanar da ficewarsu daga ƙungiyar. a hirar shi da sashen hausa ministan ya bayyana cewa akwai zancen halattar su tarurruka na ecowas kaga duk wannan ba riga an ba da kuma ma wasu takunkuman maiwa da suka shafe su a matsayin su na shugabanni su kaɗai da harkokin su na kuɗaɗe da sauransu kaga wannan daban da abin da ya shafi talaka kama a ce lantarki wani kowa zai amfana da boda saboda cikayya da walwala da mutane suke da yan cirani da makamantansu da dama mu yanki na West Africa kusan shiranin nan abu ne wato wanda yake da matukar muhimmanci yakan yanayi bambancin mutum ko ya rai ko ya mutu don yanayi ya canza ko kaka ah, dole mutane canza wurin zama. A nashi bayani tsohon jami'in hulɗa da kasashen waje na Najeriya. Ambassador Jibril Chinadi ya bayyana dalilin da ya sa kungiyar ECOWAS ta bar takunkumin siyasa. Shi ne cewa an shirya, na san a kira su summit, su ce ba za su so ba, ta yi a kira su ma su ce su don sun ba za su canja ba amma an ba su damar cewa sanction da aka yi muku da wani rashin taimako da kuke cewa wajen yakin yan basasa shi yasa kuka yi fushi to yanzu duk an ce za a taimake ku kuma sanctions na an ɗauke shi muna son mu ci da suka ce za a iya sauraron waɗannan hirarraki a rahoton umar faruk musa a shafinmu na intanet babban bankin najeriya ya bayyana cewa ya kara kuɗin ruwa a ƙasar ne da nufin zaburar da tattalin arzikin ƙasar da kuma shawo kan matsalar tsadar rayuwa a hirar shi da muryar amurka daraktan sashen kula da manufofin kuɗin babban bankin muhammad musa tumala ya yi karin haske gani da wannan mataki da bankin cbn ya dauka. yau an kara kudin ruwa ba don komai ba don a rage yawan kudi da za ta shiga cikin al'umma ta yi hidiman tattalin arziki ba don komai ba hakan ta kan iya ta rage yawan kudi da yake hannun jama'a kuma in yawan kudin ta ragu farashin ababai da suke kasuwa za su ragu kuma farashin kudin najeriya wato exchange rate kenan ita kuma ma za ta yi stabilizing da za ta daidaita. Da yana 18.75 wato kaso goma sha takwas da digo saba'in da biyar yanzu ta dawo ashirin da biyu da digo saba'in da biyar wato an kara abin turawa suna cewa 400 basis points kenan or 4 percentage point aka kara. abinda da MPC suka yi zai nuna wa al'umman Najeriya da duniya cewa wannan sabon kwamiti da aka samu ba wasa suka zo yi ba sun nuna wato hanya da za su bi su maganta wato hauhawar farashi a kasuwannin najeriya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc hukumar tattaunawar sulhu ta ƙasar senegal ta ba da shawarar gudanar da zaben shugaban ƙasa da aka jinkirta a ranar biyu ga watan yuni kana ta ba da shawarar shugaba maki sale ya ci gaba da shugabanci har sai an rantsar da wanda zai gaje shi in ji ɗayan mambobin kungiyar War pai a jiya talata kasar ta yammacin afirka da ke shirin shiga sahun kasashen duniya masu arzikin man fetur nan da ƙarshen shekara ta fada cikin mummunan rikicin siyasa bayan da sali ya dakatar da zaɓe wanda aka shirya gudanarwa a ranar 25 ga wannan watan fabrairu sabon lokacin da aka shawartar na zuwa ne bayan tattaunawar wuni biyu da makisal ya shirya domin kwantar da hankalin jama'an kasar. madalla kafin ku ji karashen labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Masu zanga-zanga sun ɗunguma kan titunan jihohin yankin Niger Delta a Najeriya don nuna rashin jin daɗinsu a kan matsin rayuwa da jama'ar ƙasar ke fuskanta. Ƙungiyar kwadagon Najeriya ce ta yi kiran a fito zanga-zangar ta kwanaki biyu wadda aka fara jiya talata. Su ma wasu jihohin kudu maso gabashin ƙasar ba a basu a baya ba. Duk da cewa a baya wasu 'yan yankin sun buƙaci jama'ar su su ƙauracewa zanga-zangar. wakilin muryar amurka lamida abubakar sokoto ya aiko mana da wannan rahoton A jihar Ribas, 'yan zanga-zangar sun hau kan titin Abarot suka nufi gidan gwamnatin jihar ta Ribas, inda kuma daga bisani suka nufi titin Maskorod, inda hedikwatar rundunar 'yan sandan jihar Ribas take. Zanga-zangar dai ta gudana cikin kwararan matakan tsaro ba tare da jikkata wani ba ko kuma salwantar rayuka. A jihar Bayelsa, zanga-zangar ta gudana cikin kwararan matakan tsaro, inda kuma ma'aikata maza da mata suka fito kan titi suka ci gaba da yin wake-wake take kan cewar yunwa ta ishe su da fatara da talauci da kuma rashin abinci da haka kuma na ji ta bakin wani dan zanga-zanga ya ce. Yana cewa ne suna na Riki Wike mu a jihar Bayelsa shugabannin kungiyar kwadago da abokan tafiyarsu wato sauran kungiyoyi sun gudanar da zanga-zanga da jerin gwano zuwa gidan gwamnatin jihar ta Bayelsa. majalisa tare kuma da rikiyar dimbin jami'an tsaro inda nan take suka gabatar da jawabai ga 'yan kungiyar ta kwadago kuma kawo yanzu babu wani tashin hankali a jihar ta bayelsa yankin kudu maso gabashin najeriya kuwa inda kabilar ibo take kungiyar nan ta ohanizu indibo da kungiyar nan ta 'yan bindigar ipoc a baya sun yi shelar cewa kada 'yan yankin na kudu maso gabashin kasar su fito su gudanar da zanga-zangar zanga-zangar dai ta gudana ta kwarya-kwarya a jihohi biyar na yankin kudu maso gabashin Najeriya. Kwamar Ifanyi Uguma shine mai magana da yawun kungiyar kwadago ta ƙasa. Uh, uh, Yana cewa ne zanga-zanga ta gudana kuma mun ɗunguma ne daga hedikwatar kungiyar kwadago ta ƙasa a jihar ta Imo zuwa fadar gwamnatin jihar Imo tare da rakiyar jami'an tsaro na farin kaya da sauran jami'an tsaro na 'yan sanda kuma an gudanar da zanga zanga ne cikin kwanciyar hankali rundunar 'yan sandan jihar imo ta ce ta kasa ta tsare domin tabbatar da cewa an gudanar da zanga-zangar cikin kwanciyar hankali asp harry okoye shine mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar ta imo yana cewa ne an gudanar da zanga-zanga a sassa daban-daban na jihar imo cikin kwararan matakan tsaro kuma mun samu haɗin kan 'yan kungiyar kwadago muna gode musu masu sharhi akan al'amuran yau da kullum dai na ci gaba da tsokaci dangane da tasirin wannan yajin aiki. Farfesa Yahaya Tanko Baba mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum. So za mu iya cewa wannan abu ya yi nasara ganin cewa ita gwamnati ta yi ta yin kashedi da kuma eh, za mu iya cewa jami'an tsaro daban-daban na DSS na 'yan sanda sun a baya bayan nan sun yi barazana ga kungiyar kwadago da kada su kuskura su gudanar da wannan zanga-zanga ta dai faru ta kare an yi wannan zanga-zanga kuma 'yan kasa sun fito sun turara sun ah, turara a bisa tituna da kuma sako-sako da kasar nan kuma sun faɗi korafe-korafen su sun ɗaga kwalaye sun yi bayanai eh, masu wasu bayanai masu kaushi ga gwamnati da kuma shugaban wannan gwamnati wato shi Bola Ahmed Tinubu. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. Najeriya. Madalla a gaida Lamida Abubakar Sokoto. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga karashen labaran duniya. Masu shiga tsakani na Isra'ila da Hamas da Qatar a jiya talata duk sun yi watsi da shawarar da shugaban Amurka Joe Biden ya bayar na cewa Na ba jimawa ba za a iya cimma sabuwar yarjejeniyar ta buɗe wuta da kuma sakin mutane da aka yi garkuwa da su a yakin da aka kwashe watanni biyar ana yi tsakanin isra'ila da mayakan hamas hamas tana shirin amincewa da shawarar isra'ila a tattaunawar da masu shiga tsakani suka yi a paris a makon da ya gabata kan tsagaita wuta wanda zai kai ga dakatar da yakin tsawon kwanaki 40 a lokaci a lokacin da musulmi za su yi azumin watan ramadana wanda zai zama karin farko da za a samu yarjejeniya ta tsawon lokaci a yakin yanzu haka bangarorin biyu sun tura wa tawagogi zuwa kasar katar domin kulla yarjejeniyar sai dai kakakin ma'aikatar harkokin wajen katar majid al-ansari ya ce ba su da cikakken bayani a kan dukkan abubuwa da ke kawo tsaiko wurin cimma yarjejeniyar muna dai sa ran za a cimma wata yarjejeniya wani jami'in hamas ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran reuters cewa har yau akwai babban gibi da ya kamata a ciki saboda ba iya yin magana akan batutuwa na farko da kuma masu muhimmanci ba wurin tsagaita wuta da kuma janye sojojin isra'ila da ke kawo jinkiri wurin cimma yarjejeniyar isra'ila ba ta yi magana kai tsaye ba akan shawarar tsagaita wuta da shugaba biden ya bayar ba amma kakakin gwamnati tal henry ya ce duk wata yarjejeniyar da za a cimma to dole ne hamas ta jinginar da bukatunta marasa kan gado Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu ba Murtala Faruk sanyin na wuri don ya gabatar da shirin baki mai yanka wuya. Baki mai yanka wuya. zanga-zanga na ci gaba da yaduwa a Najeriya inda 'yan kasar ke ci gaba da kokawa kan matsin tattalin arziki. ƙungiyar ECOWAS ta ɗage takunkuman da ta ƙaƙaba wa ƙasashen Nijar, Mali da Burkina Faso. Jama'a Assalamu alaikum. 'Yan Najeriya dai na ci gaba da da zanga-zangar lumana. kama daga ɗaiɗaiku har ya zuwa ƙungiyoyi da suka hada da na kwadago da na rajin kare hakkin bil'adama domin bayyana matukar tsananin rayuwa da 'yan ƙasar suke ciki sakamakon tsananin tsadar abinci da sauran kayan masarufi za mu ji ta bakin mai sharhi kan lamuran siyasa da tattalin arziki tsohon malami kuma tsohon dan majalisar wakilai dr usman bugaji to amma kafin mu kai nan a ranar asabar dinnan da ta gabata ne kungiyar raya tattalin arzikin kasashen afirka ta yamma wato ecowas ko yawo ta ba da sanarwar ɗage takunkuman da ta kakaba wa kasashen niger mali da burkina faso a wani taro da kungiyar ta gudanar a abuja babban birnin najeriya Ƙungiyar ta ECOWAS dai ta saka wa kasashen takunkumai ne sakamakon juyin mulkin soji da suka hamɓarar da zababbin shugabannin fararen hula a kasashen. waɗanda su kuma suka haɗa kai suka ba da sanarwar su daga ƙungiyar. kawo yanzu dai shugabannin kasashen ba su ce komai ba dangane da wannan matakin na ɗage musu takunkumi da ecowas ɗin ta yi haka kuma ba su bayyana sauya ra'ayi kan matakin su na ficewa daga kungiyar ba to sai dai akasarin 'yan kasar Nijar da mafi yawa suka fi damuwa da yanke alaƙa tsakanin Nijar ɗin da najeriya da takunkuman suka yi ta hanyar rurrufe kai iyakoki da yanke wutar lantarki da sauransu sun bayyana farin ciki kan sabon matakin na kungiyar ecowas sunana Asuman Ibrahim mai zamnin Yamai muna ma Allah godiya da Allah ya sa an ka cire wanga takunkumi Allah ya tabbatar da alheri kuma kuma muna roƙon Allah shi kama da kwanciyar hankali da zama lafiya tsakanin kasashen mu Nijar da Najeriya duka tun da Nijar da Najeriya duk gudana tun fil azal ba ma tun yanzu ba Allah ya tabbatar da alheri dan sanadiyar an sa takunkumin ga kaya ba su shigowa ba su ta kaya ba su shigowa ba su ta kenan akwai matsala talaka gaskiya ya shi jiki kwarai an shi jiki ba Nijar ba Najeriya ba. Wannan wata dai Allah ya sa wanga abaran kai zama alheri gare mu duka. Eh, ni ne Malam Umar Sulai eh, shugaban eh, kungiyar farafula da ake ce ma FCR. To lalle wannan mataki da sun ka ɗauka ya nuna halin dattako na wannan shugabanni na wato wannan kungiyar ta ECOWAS da suka nura da kanciya da waɗannan matakai da aka ɗauka matakai ne waɗanda suka sa ƙaimi eh, matsala ga talaka musamman na waɗannan ƙasashe wanda yake su shugabanni suna can sama koli ba su san abin da ake ba don haka eh, yau muna cikin farin ciki wannan alama ce da ke nuna ita kanta wannan ecowas wato kungiya ce wadda tana son zama lafiya afirka gaba ɗaya da afirka ta yamma abinda 'yan ƙasa ke jira shine ya kamata wato shi wannan shugaban ƙasa muhammadu bazum shi da matashi a sako su kuma ya kamata su wannan sojawa su hidda kalanda na wato shi da demokradiyya a wannan kasa tamu sunana ibrahim umaru jamilu to wallahi mataki mun shi daɗi da aka ce an ɗage shi fiye da wata shidda yau mutane na cikin wani kunci na rayuwa duk da dai alhamdulillah mutane sun ana ci gaba da riƙe kai da mutunci kuma abubuwa suna ta ƙoƙarin su gyaru lokaci-lokaci to amma matakin da suka ɗauka gaskiya mun abin ayaba ne kuma abun san barka ne ga kasashen duka gaba ɗaya saboda ba mu kaɗai ba duk kasashen da suke kiwo da mu wannan abu ya shahe su yadda da ba a zato ka in ha akwai dama da za mu kai ƙara tunda mutane da yawa sun mutu cikin wanga hali wasu sun rasa dukoyin wasu sun abin kasar mata duk tasu tattalin arziki ya nemi ya so ya durkushe su ga wani hali da aka sa mutane wanda ba su tashi da shi ba su ini da shi ba sai suka kwana da shi ko muke ba da shawara in akwai halin a kai ƙara a hidda ma mutane da duk wanda yi da ƙasa ma kanta in eh, akwai haƙƙi ciki a hiddo mata haƙƙinta da aka tauye mata. To kamar yadda muka alkawarta a makon jiya, za mu kawo muku cikakkiyar tattaunawar da muka yi da Dr. Usman Bugaji dangane da halin kuncin rayuwa da 'yan Najeriya suka ce suna ciki. da kuma matakan shawo kan wannan matsala. To, uh, sanyin da ya ake wanda yake zaune cikin jama'a ba 'yan manyan 'yan boko ba da manyan 'yan siyasa da suke killace a wani wuri suke ke gani abin da suke gani. Da kwai limamai da kuma kila fastoci na coci wanda in talaka ya rasa inda zai sa kan yake zuwa. wani ko a yi mishi fatawa na ci mushi an kai da haka da kwai limamin da ya gaya mani da aka zo mishi fatawa sai da ya bi mutumin ya tabbatar da abin da ke faɗin na haka ne mutane sun rasa inda za su kaya mai albashi ma wanda zai albashin sa bai wuce dubu ɗari ba wanda yake kaga ya yi jami'a inda har ya zama wato abin da ake ci a cikin manyan ma'aikata shi ma kawai yake gira kara mashi zama wani abu to waɗannan mutanen ba su iya ci da gidansu yanzu yanzu ita kanta naira ta ƙara yin ƙasa da ruwas ta zama an ce ta kai na wajen dubu da ko ɗari takwas ne ko ɗari takwas ne ana dai maganar da za su iya kaiwa dubu biyu kuma wato duk lokacin da ta kara sannan abubuwan da ke dangantaka da su kuɗin mai da su wani abu ne wanda ce an yi haɗa da wani abu da ake shigowa sinadari daga waje shi ma kara tsada da komi tashi yake wannan fa nan mai ɗan wani abu to ka kaddara mutum nawa ne matashin da ya gama makaranta ba aiki nawa ne mutum mazaje sun gudu sun bar iyalansu ba inda mutane a kansu kuma gwamnati ba ta wani tsari ba ba ta tarayyar ba ba ta jihar ba da za a koda wuri kaga a turai kamar inda kuke in an samu irin wannan ai ana yin wuraren da ake kira food da ko kamar banki mm. na abinci ana yin wani abin da ake feeding center wurin da za a je kawai ko hukuma ko wasu kungiyoyi su rika dafa abinci wanda duk ya kasa cin abinci ya je can kawai je layi ka ba ba tabbayar ka kai ɗan ina ne ina ka zo da sauransu to ba mu da irin waɗannan alhamdulillahi da masu hali ko a masallatai suna ƙoƙarin su taimaka ko ga yanzu da azumi ya zo na ga wasu masallatai sun fara cewa a kawo gudunmuwa don a samu amma dai abin nufin ita gwamnati da take da nauyi kuma da kuɗaɗen da take samun nan ba na ta bane bane jama'a ba mu ga wani abu wanda aka tsara ba sai kullum a ce za a kaza za a kaza in ka bincika sai ka ike alƙaliman da ake fitowa da su na maganganun da ake duk yaudara ce da karya kuma ɗan siyasa sun yi gum ma'ana ni har yanzu ban ga sun fito da wani abu ba menene ma ya sababa wannan al'amarin ma'ana ina ne wannan matsala ta samu asali kuma menene ya haddasa ta kaga sai na matsalar nan wato duk mai hankali wanda yake da yana da shibira ta siyasa da yadda ake tafiyar da gwamnati ya shiga za a kai da ita ƙasar nan siyasar da ake yi siyasa ce ta ƙarya ta yaudara ta sata za a yi ta sata a yi sata sai an je an sace kasar kan talaka ya rasa abin da za a yi masa hidima da shi duk da yake tun kafin zuwan wannan shugaban kasa bola ahmed tinubu ana kukan kaman matsalolin rayuwa tun lokacin waccan gwamnati amma wasu manazarta na ganin cewa wannan dai mawuyacin halin da ba a taba ganin irinsa ba kamar ya faro ne ko kuma ya ƙara ta'azzara ne ranar farko da wannan gwamnati ta hausa kamakon wannan sanarwa da shi bola ahmed tinubu ya bayar na cire tallafin man fetur To wannan ra'ayi ai kowa ya faɗa kuma ba mu kaɗai ba duniya ma ta faɗa majalisar ɗinkin duniya ta faɗa duk inda ake rashin tsaro irin namu inda aka bar gonaki shekara da shekaru ba damar ka da ka noma ƙasa kamar su kebbi ko kuma a ce eto eh zamfara da ƙasar niger da wuraren da aka yi boko haram a wuraren da nan ne ake noma wato ka samu abinci isasshe wasu an shekara bakwai wasu goma ba a iya zuwa al'umma saboda wannan rashin kalan an sha faɗa za a kai ga haka za a kai ga haka aka zo aka yi wannan ah, coronavirus ita ma ta kawo nata matsalolin eh, a majalisar ɗinkin duniya ta tara kasashen duniya ta ce to muna da ƙididdigar cewa abinci ba zai isa ba ga wasu hanyoyi da kowace ƙasa za ta je ta duba yadda za ta bi nata domin a samu abinci najeriya an mata irin wannan tsarin da rubuce-rubucen da aka yi da abubuwan da za a yi wanda ni na gan shi na karanta shi a shekarar 2021 din nan an fito da waɗannan abubuwan duk an nuna abu gwamnati a da ta saboda haka duk abubuwan da ya kamata a yi nan a rubuce suke amma ga alama mutanen da suke riƙe da shugabancin ƙasar nan 'yan siyasar da aka zaɓa ba sa karatu ba sa wato sanin ma ne aka tsara mu da muke ɗan dubawa mu lokaci mu gane mu fitar da abubuwa mu in mun rubuta musu ko ba sa karantawa sa'anin shi wannan shugaban kasan bala ahmad tinubu ya zo ya cire tallafin nan na mai sa'in kuma bai wani tsari ba wanda zai kawo sauƙi ga irin tasirin da cire wannan bai in ba mu gan ba in ma yana da shi bai fito yin bayani ba ko ba a gan ba a ƙasa shin kuɗin ma da aka ce an cire ni tallafin har yanzu ba su gaya mana ko nawa bane ba har yanzu ba a gaya mana ina a kai su ba har yanzu ba a ce mana me ake yi da su ba sai can ka ji an ce gwamnati za ta raba kaza a to gwamnati dai a tsarin da muka kuma a tarihin ta ba ta taɓa raba wani gudunmuwa na talaka ba na abinci ko wata wani ajiya talakan ya samu abin da yake so yawanci zai kare a juhan manya-manyan gwamnati ko manya-manyan 'yan siyasa talaka yana nan cikin wahala abun baya kaiwa gare shi. Amma ita gwamnatin tarayya ko kuma shi shugaban kasa ya bayyana cewa ana na ana ɗaukan wasu matakai na farko akwai rarraba kayan abinci na biyu akwai rarraba tallafi ga jama'a domin rage raɗaɗin da shi janye tallafin ya haifar da kuma watakila kwanan nan ya gudanar da taro da wasu da yan ayarinsa ne na tattalin arziki domin tattauna hanyoyin da za a fito ma wannan matsala ba ka ganin cewa kamar an kama tafarki na shawo kan matsalar. sanyin na wannan abin da kake faɗa nawa aka me ya canza ai lokacin buhari ma an irin wannan ina tuna kai samu wani abu yanzu ma an faɗa abin da aka saba yi ne suka yi ta yi ake ta yi har ana zancen a ji a balle sito sto na abinci a rarraba aiwa aikin lokacin buhari yana soja da an yi irin wannan ina ka kai mu shi ne na ce mutanen wannan gwamnati suna ba da uzurin cewa kamar wannan matsala fa ba su ne suka fara ta ba gwamnatin na iyakanta yan watanni kusan za a ce takwas haka ko makamanci haka abin kamar ya samu asali ne daga wata gwamnati ba ka ganin cewa su suna da hujjar da za su bai kasancewa ba su kori da shigowa ba idan idan bai faɗa wawa ne shi ne ji yi ba wawa ba ne ba shi ma buhari ba haka ya faɗa ba ya ce jana son ya yi kaza jana sun ya yi kaza amma shi ne zo yi yanzu har gashi ana ana kwaɗayin ma san ɗin ya dawo saboda haka wannan ma ai a ah, to kai da ka zo ashe ashe duk baka sani ba kaje ka ɗauki aikin ka kana so ka saboda haka ai ai bai yiwuwa ka ce za ka yi aiki irin wannan ba kama tsaya ka damu ko ka ba ka yi littafin abin ba duk wannan kauce-kaucen da kake yi aini hankali ya sani aikin nan ku kuka da kuka ce kuna sa a baku kuka ce kun fi kowa iyawa ko kuma har yanzu ba wato ba wai kawai ba ba ma alamun ni dai ban ga alamun a wani gwamnatin ma ta san abin da take yi ba sabili yadda kudin kasa yake yake a gurwa kuma ni ban san baccin da rahama Allah da amin Allah da cikin rahamarsa kuma na san mutane da gaske ana mutuwa din saboda yunwa amma kila bai kai inda za ka tafi kamar wasu kasashen da aka taɓa samun irin wannan falin ba kan hanya ta ɗauke gawa in aka tafi haka Allah ya kiyaye ba ma fatan haka ya iya kaiwa da haka domin dai wannan gwamnatin ba ta nuna tana da maganin wannan abun ba. Masu saurare a nan za mu dasa aya. sai mako mai zuwa da za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa da Muni Barma. Dadi Balawe ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. a jiya talata shugaban ukraine volodymyr zelensky ya je saudi arabia domin tattaunawa a kan sakin fursunonin yaƙi daga ƙasar rasha da kuma samar da shirin zaman lafiya ganawar zelensky da yarima mai jiran gado muhammad bin salman na zuwa ne wuni guda bayan da yariman ya amshi bakoncin shugaban karamin majalisar dokokin rasha yaslavci volodin tare da wasu jami'an rasha Yariba Muhammad ya ayyana kansa a matsayin mai shiga tsakani a tattaunawar zaman lafiya tsakanin Ukraine da Rasha kuma ya kuma a baya ya shiga tsakani ko kuma ya yi aiki a matsayin mai kula da tattaunawar musanyen fursunoni. ministan hulɗa da ƙasashen waje na najeriya ambasada yusuf tugar ya yi ƙarin haske dangane da dalilin ƙungiyar ecowas na ɗage waɗansu takunkumai da ta ƙaƙabawa jamhuriyar niger bayan juyin mulki da sojoji suka yi a ƙasar lamarin da ya kai ga ƙasashe makauta da suka sanar da ficewansu daga wannan ƙungiya. haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi za ku ji maimaicin wannan shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Dadi Balawe wanda ya haɗa shirin da bada umarni da ma injiniya mu Mr. Charleston. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.